hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallam na da shekara 1435 daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta 2014 wannan shine karatu na goma sha bakwai daga cikin jirangiyar karatukan littafin hikmatu min tarikh wallafan malam dr usman ibn muhammad al-khamis Allah madaukin sarki ya saka mashi alkhairi idan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna karatu a cikin ainihin wato fasulin da ke magana akan abubakar ne siddiq radiyallahu anhu fi sutur wane ne sayyidina abubakar muka ji sunan shi da yadda aka yi musulunta suwaye matan da ya aura da 'ya'yansa yaushe ya hijira da wasu daga cikin falaloli da suka tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da sayyidina abubakar mun ji a cikin waɗannan falaloli akwai kasancewar wato sayyidina Abubakar ya kasance wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya mushi shaida cewa zai shiga aljanna ta dukkanin kofofi sannan muka ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa sayyidina Abubakar siddiqi ne a lokacin da suka hau kan dutse dutse ya ainihin girgide za mu tashi a inda mala yake cewa a cikin shafi na arba'in da biyu wa an amr bin al'as radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'athahu ala shi zati salasin mun karanta wannan hadisi muka yi wasu bayanai da ka za mu koma mu ba asalin matanin hadisin da malam ya ce daga amr dan as radiyallahu anhu mun ji waye abu dan as da yadda aka yi musulunta da kuma yadda wannan hadisi ya samo asali mato sababu rudul hadis din amru dan as a takaice yace annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba'athahu fi jayshi zati salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ainihin nada shi komanda ya tura shi dan zuwa wannan yaƙi na jayshi salatin wanda ainihin wato aka yi kafin fatu makka kuma salatin din wani wuri ne a ƙasar ƙabilar juzam sanda ya tafi wannan waje sai kuma da aka dawo fa'ataituhu fa qultu sai da aka dawo sai na zo na ce da annabi sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi ahabbu ilaika wani mutum ka fi ƙauna a duniya ƙala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah ya ce Aisha ya ce Aisha ita ce mutumin da na fi kauna a duniya fa sai ni amur dan As na ce minar rijali a ina nufin daga cikin maza fa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah ya ce abuha mahaifin ita Aisha ɗin, ma'ana sai na Abubakar kenan ma'ana shine mutumin da a gaba ɗaya cikin mazaje manzo Allah ya fi kaunar shi fiye da kowa qultu ni amur dan as sai nace thumma man sannan kuma sai wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi sallama sai manzo Allah ya ce thumma umar ibn al-khattab daga nan kuma sai umar dan khattab fa adda rijalan ya kirga wasu mazaji ma'ana manzo Allah ya ce daga nan kuma sai ne sai ne sai ne. mun ji yadda aka yi amr dan as wannan tambaya da kuma abubuwan da suka faru a karatu na baya a daga nan malai ya ce muttafaqun alaihi sahihul bukhari a cikin kitabu fada'il sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi da ke magana kan ma'anar wannan hadisi na law kuntu muttakhidan khalila a lamba hadisi na 3662 da kuma littafin sahihu muslim a cikin kitabu fada'il sahaba babu min fadli abi bakarin as-siddiq a lamba hadisi na ilmuhu menene ilimin sayyidina abubakar wani irin baiwa ce ta ilimi Allah ya masa malam yace an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala sayyidina abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace خطب رسول sallallahu alaihi wa عليه وعلى آله وسلم الناس وترانا ما يكين الله sai da Allah tabbata a gare shi da mutan gidansa ya yi wa mutane hudu ba wa qala a cikin hudubar sai ce inna allaha khayyara abdan baina duniya wa baina ma indahu Allah ya baiwa wani bawa zaɓi tsakanin ya ci gaba da zama a duniya ko kuma ya tafi zuwa ga abin da ke wajen Allah fakhtara zalika al-abdu ma inda Allah sai wannan bawa ya zaɓi abin da ke wurin Allah qala abu sa'idin ya ce fabaka abubakar da aka wannan karatu ko sai suna Abubakar sai fashe da kuka fa ajibna li bukai sai muka fara mamaki a ah, an yi khubira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an abdin khuyira sai muka mamaki dan me zai dinga kuka dan kawai annabi ya bada labarin wani mutum ko Allah ya bashi zabi ko ya rayu a duniya ko ya kuma wurin Allah to me abin kuka cikin wannan suka ta mamaki a labarin da ake bayarwa cewa wani ya ga wani na kuka a Ka'aba ce wai me ya same shi ne ana sallah yana kuka to me aka mishi ne yake kuka ba a yi mutuwa ba ba a yi asara ba a koyi kawai daga ana sallah kai ta kuka kaga sai mutane ga magare su ga abin mamaki to shine duk sahabbai suna zaune manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya bai wani bawa za'i ya zabi koma wajen Allah ko kuma ya ci gaba da zama a duniya amma bawan ya zabi koma wajen Allah manzo Allah ya faɗo magana kawai sai ya dauka kawai dauka kawai labari ne amma sai na bakar saboda zurfin ilimin shi da iya fahimtar sa ta addini sai ya fara kuka shine sabai suka ce sai muka dinga mamakin me yasa yake kuka fa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama huwa al-mukhayyu sai ashe manzon Allah wai shine aka bai wa zaka kuma mu fahimci karatun ba wa Abu Bakrin wa kana Abu Bakrin a alamana Abu Sa'id ya tawa Abu ya fi kowa ilimi a cikin mu shi ya gane ashe bawan da aka ce an baiwa zaɓin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana ba su labarin ne cewa Allah ya ba shi zaɓi shi manzon Allah alaihi salatu wassalam akan ya koma wurin Allah ko ya ci gaba da zama a gurin mutane kuma ya zaɓi ya koma ishara akan adadin shi ya kusa kenan ko amma duk ba fahimta ba sai na bakar ne kada ya fahimta da ka shi sa sai fara kuka yana kukan alhinin cewa to an kusa rabuwa da ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam wahayi ya kusa karewa an kusa a shiga taskun da ba a taba shiga ba a duniya kenan amma duk taron sabai ba su gane ba sayyidina abu sa'idin da kansa ya ce wa kana abu bakrin a alamana sayyidina bakar ya fi kowa ilimi a cikin mu kaji shahid kenan akan tsananin zurfin iliminsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. sai manzon Allah ya ce inna min amannan nasi alayya fi suhbatihi wa malihi abubakar ya ci gaba da hudu yana cewa to jama'a ku sani da cewa mutumin da yafi fi kowa baiwa a cikin ku wanda yake da wata baiwa yake da wata minna a kaina a cikin ku game da zamantakewar da muka yi da shi da dukiyar shi da ya mallaka abubakar ya fi kowa daraja a ciki walau kuntu muttakhidan khalila ghayra rabbi da takhassu abubakar da zai yi na riƙi wani mutum a matsayin masoyi irin soyayya da zan wa Allah ubangiji sanda ba a ganin laifin mai shi wanda kake mai yanzu a matsayin ka na mumini sanda ake so kai wa Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillahi haka ake so ka kaunaci Allah sai da duk abin da Allah ya maka na alkhairi ko aka san alheri to ka kalle shi da ido na dama da fuska mai kyau kai fatan alheri a ciki in alheri ne tsantsa ka gode in ya bayyana akasin alheri ka yi haƙuri Allah ya baka lada kar ka taɓa zargin Allah da cewa bai ma abin da ya dace ba to wannan shine irin ƙaunar da ya kamata ka wa Allah ko irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Allah madaukin sarki ko bai halatta ya wani mutum irin ta ba idan kai wani mutum irin wannan ƙauna wadda baka ganin laifin duk abin da yi ranar kiyama za ku tashi ranar kiyama kai da shi a matsayin abokan gaba al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin masu yin junan su soyayya ne hana ganin laifi ka ƙaunaci mutum malami ko mata ko ɗa ko jagora ko shugaba ko aboki ko mata ko miji a ƙaunace shi fiye da mizanin shari'a wannan laifi ne a cikin addinin musulunci to shi yake cewa da zai ne irin wannan ƙaurar ga wani mutum to da sai dai sai na abubakar ina fata mun fahimci wannan walakin ukhuwatul islami amma tsakanina da shi akwai yan wantaka na musulunci wa mawaddatuhu da kuma kauna irin ta musulunci la yabqiyanna fil masjid babun illa sudda illa babu abubakar manzo Allah alaihi salatu wassalam ce daga yau jama'a kar a ba wata kofa a masallacin nan sai an toshe ta in banda kofar sayyidina abubakar abinda wannan magana take nufi shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yana tsakiyar inda anguwannin mutane suke ne da haka kowa in ya tashi daga gidan shi ya zo baya bi ta main gate na masallacin idan gidan shi na ta kudu da masallaci ne to kawai sai huda kofa daidai gidan shi kawai ya tashi ta nan zai fita ya riga ya yi hanya ya yi wa kan shi shortcut sai zama duk masallacin ko ina kofofi ne kofar wane kofar wane kofar wane ko ta ko ina ka kulla akwai kofa kawai sai kawai ka shigo baka bukata sai ka zagayo duk da annabi ya kyale su kowa na yin wannan kofa yana cin moriyarta ba a hana ba amma ran da yi wannan magana gabda da sai ya ce a rufe kofa kowa a samu bulo da kasa da siminti a toshe kofar kowa in banda kawo bakar shi a ban ta saboda wannan alfarmar da aka aka toshe kofin nan gaba ɗaya in banda wannan ta da kuma ta na ali wadda hadisi ta ma ya ambata rewa imamu al-hakim annai saburi cewa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ban mishi tashi kofa saboda shi kuma tashi kofar kai tsaye zuwa cikin gidan annabi ne alaihi salatu wassalam domin sayyidina ali a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam aka musu bos fata shi da shi da matar shi da yayin shi za a yi tuna mun wannan karatun cewa sayyidina ali san da ya aure sazi ne ba shi da kokobo da haka mutanen madina suka hada mai kayan walima sai na usman shi ya bashi sadaki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi sirikin uban shi kuma shi ya bashi mahalli naka duk aka hada aka bashi aka rufa asiri mazuna zaka sai zama gidan shi a cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kofar shi ita ma aka batta aka toshe duka wannan kofi manzo Allah ya kada a ba kofar kowa sai wannan kofa wannan hadisi shi ma ingantacce ne bukhari ya fitar da shi a cikin littafin ainihin fadailu sahaba babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam sudul ba a lamba hadisi na 3654 na fata mun gane wannan sai zurfin ilimin sayyidina Abubakar kenan ma'ana yana da tsinkaye yana da fahimta yana da hangen Da dama kuma wannan shine ilimi ba ya tsantsar karatu ta da baki da li'irabi ba wannan karatu ne kawai kowa ya iya shi yan firamare ma da sakandare sun iya ta da baki sun iya li'irabi amma malami wanda yake malami shine kamar yadda manzo Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din wanda Allah yake san shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi kai sai ce fahimta bai ce yu'allimuhu ba ya sanar da shi yanzu gari irin na zariya kusan kowa ya san addini kowa ya san cewa farlan alula kaza ne musabban alula kaza ne rukunin musulunci kaza ne kalmar shahada kaza ne kowa ya san wannan abu a zai yake kafirin zariya amma kowa ne malami wanda yake da fahimta ba kowa ba ne. da ka fahimta da zurfin ilimi shine da zarar ka ga abu ko ka karanta ka iya idrakin me ke cikin shi na fa'idar ilimi me ke cike shi na wata ainihin wato qadiya wadda ba ga magari ba shine irin wannan abin da sai na bakare kuma shine irin abin da sai na bakare a mawaƙif da dama inda za ka ga har irin su Umar sun rude kamar da makaranta game da mutuwa nabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma game da mas'ala ta sulhu Hudaybiya su Umar da su Sayyidina Ali suka rude cewa ya Annabi zai anshi wulakanci sai na Abubakar ya ce musu ce mutumin nan shi ake waye, shi ya san fasarar Qur'ani ku kyale shi da abin da ya fasara daidai ne kaga tsinkaye din kenan hangen nesa ina fata mun fahimci wannan shi sa suke mishi wannan tambar da cewa wa kana abubakarin a alamara sai na bakar ya fi dukkanin sabon ilimi radiyallahu anhu wa ardahu to wata kila sai wani ya ce a to ai ba mu ji sunan shi a cikin wanda suka bi kowa yawan riwaya ba ko wanda suka shahara da fatawa kwarai kuwa sai na bakar bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama watannin da yayi wata ashirin da biyu ne zuwa da uku ya rasu kuma duka wannan watannin ya ta kokarin gyara al'amarin musulunci ne game da waɗanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka da wanda suka yi ta kawo shubohi da masu da'awar annabta aikan da ya dinga yi kenan kokarin kafa gwamnatin musulunci da aka ba shi da lokacin karantawa kamar Fatima ce yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masu ilimi sosai a cikin sahabbai amma ba ta da karantawa saboda sanda annabi yake rayu babu wanda yake wannan karantawa a cikin su manzo Allah din shine malamin kowa da komai bayan rasuwar shi kuma tunda manzo Allah ya ta rude gaba daya ba ta sake samun hayyacin ta ba wata shi da ba ta da lafiya har ta mutu to shi ta karantar kaga wa za ka da irin su Abu Huraira Abdullahi dan Umar Aisha waɗanda wasu sun rayu shekara hamsin bayan shuɗe a nabi sallallahu alaihi wasallam zaka wanda ya daɗe a duniya shi ne zai samu halin yin wannan abu wanda ya dade kuma ya samu halin zama zaman malanta domin su da suka wayi gari sun daɗe a duniya sai ya zama kuma ba su da aiki in ban da karantarwa musamman saboda gwamnatocin da suka biyo baya irin gwamnatin Umar wanda kuma ta daɗe shekaru wajen goma sha kaza ta ainihin zaunar da duk waɗannan sabai a inda suke ba su aikin komai sai dai karantar da addini kowane sahabi za a tura shi wani gari ko garin da ya kaura an riga an rubuta sunayensa gaba ɗaya kowa ana bashi allowance na rayuwar shi za a duba abin da zai shashe rayuwa kawai a bashi zai ci gaba da abinci da tarbiyyar abinci da tarbiyyar yaran shi da yin aure da yin layya da zuwa aikin haji duk abin da yake bukata za a bashi na shekara me yake so ya zauna kawai karanta da mutane addinin Allah da inda yake da ka sai zama waɗannan sabbin da suka dade a duniya dole su fi wanda ba dare a duniya ba karantarwa wannan abin kuma is very logical sun mutumin da yake da gama garin hankali bai fahimci wannan ina ta mun fahimci wannan da aka sayi na bakrin babu shakka ya fi sauran sabon ilimi ga baki da yansu radiyallahu anhu wa ardahu ne sai yace mulazamatuhu lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kasancewa sayyidina abubakrin wato ko da yaushe ya tare da manzon Allah an arwata bin zubair daga urutu dan zubair dan awwam kenan qala sa'altu abdullahi ibn amr an ashaddi ma sana'a al-mushrikuna bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace na tambayi abdullahi ɗan amr ɗan as wannan wani wali ne a cikin sahabbai abdullahi ɗan amr ɗan as wani sawwamun ne qawwam ga hadisin shi na cikin sahih bukhari da yake ba da labarin rayuwar shi da kanshi yake cewa da mu muka fi kowa kin annabi sallallahu alaihi wasallama sanda suke kafirai kenan yace da na mutu lokacin da tabbas ne dan wuta ne yace sai muka zo kuma muka musulunta muka zama mun fi kowa kauna annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma kaunan mu ga wani abu ya same shi ko mun tsala zarat yace da na mutu a lokacin da ina fata ni da aljanna ne shi amma muka zo muka dade a duniya aka ba mu limanci da aikin gwamnati kantoma ne ciyaman ne wane ne yace ga fatawa gashi mun yi jihadi gashi mun yi yaƙe-yaƙe mun yi aure mun yi saki mun yi ƙaura ce mun ɗauko kamar rigingimu iri iri sai dai da Allah ya damu kawai Allah ramma ne ma da cin ƙur'ani ustazi ne mai yawan azumi da tilawa sai na ce manzo Allah sai alaihi wasallam Allah ka bani izini zan je a mun fidiya ba zan dinga yin ba ruwana da mata sai Allah ya ce a ka dinga aure ka dinga sallar dare ka dinga bacci ka dinga tashi ka dinga azumi ka dinga sharwa ya ce to ni zan dinga saki qur'ani duk dare daya annabi ce ba zai yi ba zan dinga yin azumi kullum manzo Allah ya ce ba zai yi ba manzo Allah ya ta bashi ka'idoji karshe dai suka yarjejeniya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa to zai dinga azumin annabi Dawuda yau yayi gobe ya sha yau yayi gobe ya sha sannan kuma zai dinga yin sallah ta dare har iya rayuwar shi ba zai fasa ba wannan bawan Allah ya rayu ya kai kamar shekara 98 a duniya ya tsufa sosai tun yana kamar ɗan shekara tasa'in ya zama ya makance ma ga shi baya gani ga jiki yayi nauyi zai iya yin azumin yake shi kuma ba zai bar abin da suka yi alƙawari annabi zai yi ba ba zai kai alƙawarin da suka yi da annabi ba da haka sai ya kwana goma sha biyar baya azumi yana ta cin abinci yana ƙoƙari jikin shi dan ya kwari sai kuma ya ƙara yin kwana goma sha biyar yana azumi kaga dai kamar yayi yau gobe ya sha yayi yau gobe ya sha kuma wani wata ya kama kuma haka yake tilawa kuma tun yana sallar dare da izu ashirin kaji sallar dare kullum sai izu ashirin kwana uku sauka sai ya zama yana ta ragewa saboda raunin jiki da tsufa yana ta ragewa har ta kai ƙarshen rayuwar shi sai dai ya zauna da yamma matan shi ta mishi muraja'an sumuni wanda zai dan tuno saboda tsufa ta kama shi in dare yi sai ya sallah a zaune ya karanta sumuni kamar shafi ɗaya da rabi kenan ko shafi biyu ko saboda tsufa amma ya ce ba zai bari ba haka ya mutu da zai mutu shine tare yayan shi ya musu wannan wasiya cewa da na mutu wancan lokacin to da na more yace amma yanzu mun samu matsala ce dan haka ina roƙon ku in na mutu ku yi min kaza ku yi min kaza ku yi min kaza sannan ku tsaya akan kabari na Kwatan-kwatan tsawon lokacin da za a yi fawar raƙuma a yanka ta a feɗe ta a rarraba nama tsawon lokacin kamar awa nawa kenan za a yi watan da kuma kamar awa uku ta gida in ana watan da sa awa nawa ake mamu ku ne masu watan da na masallaci awa nawa ake yi na mawuta yau ta awa biyu to kamar awa ɗaya ana addu'a ya ce kadara kamar awa ɗaya a awa ɗaya za a yi ranka a feɗe a rarraba namu ya ce don Allah yana roƙon su tsaya kamar awa guda su mai addu'a a kabarin shi abdullahi dan amur dan asu kenan radiyallahu anhu ya daga cikin sabai bakwai da suka fi wayewar riwaya to shine urwatu dan zubair babban tabi'i rahimahullahu ya tambayi wannan sahabi abdullahi dan amur dan as cewa me mafi tsananin abin da kafiran makka suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam na shitarwa qala sai abdullahi ya ce ra'aitu uqbata ibn abi muti'in na naga uqbatu dan abi mu'ayt wannan wani gasu gumin kafiri ne su dan abi mu'ayt baban wato wannan mata ummu kulthum a bintu ukba da da dan ukba wanda biyun sahabbai ne ita ummu kulthum ta daga cikin muhajirat wanda suka gudu suka je madina aka saukar da aya cewa in ja aka zaza ka minatu muhajiratun famtahinu hunna Allahu alim imanina kaza kaza fa in alimtu hunna mu'minatin fa turji'u ila al-kuffari don bayan sun sulhu hudaybiya ne sai mata suka fara gudowa sai kafirai suka biyo sai Allah ya ce kar a mai da mata duk da an ce za a mai da maza an sun gudu amma ban da mata ta daga cikin matan da suka gudu a lokacin ba mai da ita ba ita ce ummu kulfum yar gidan wannan babban kafirin uku su dan abi mu'aitin ko kuma dan shi alwali da dan ukuba wanda aya ta kan shi ayan in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu lokacin da annabi ya kishi je an so ainihin wato zakka yana zuwa mutanen garin kawai sai suka so su tarbe shi da ya da makamai sai juya dukin shirin ta a nakari yana kuma sai ce manzo Allah ai sun kafirce sun fito za su yake shi sai manzo Allah ya tura da sojoji karkashin jagorancin Khalid dan Walid da Khalid ya je sai ya ja shinge ya ainihin kafa sansani a bayan gari ya aika yan leƙen asiri tun da shi komanda ya san da ake yaki ya aika yan leƙen asiri a je a jiyo labari ana zuwa ko sai a gansu suna sallar isha ce a ai an gansu suna sallah shi kenan kawai sai ya kwana ya dawo ce ai mutanen nan musulmai ne dan mun je mun tare da su mun isa garin bayan faduwar rana mun aika da yan sako masu leƙen asiri sun tare da su suna sallah shine Allah ya saka da aya cewa in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan idan wani ya zo da labari lalle lalle abu abu sawon labarin kar a je a auka wa mutane da ainihin jahala to shine akan shi bi ijma'il mufassirina wannan ta sauka kan wannan sahabi ne mai suna al-walid dan uqba to ban shi uqba su dan abimu ayi din kaji ayin shi sabai ne amma shi kasar gumin kafiri ne domin yana daga cikin kafin da aka kashe a ainihin wato a yakin badar in fact shi ba ma kashe shi aka yi a cikin yaki ba sai da aka kama shi a cikin fursunoni manzo Allah gan shi ya ce a kashe wannan sai ya kuru ihu ya ce haba ƙuraishu ya ƙuraishu kuna kallo ba a kashe ni ƙuraishawa bada da shi aka haɗa kai aka koro su suka dawo madina sai waye ya ce mashi duk kamanta manta abin da kai na aka kama shi aka yanka kafirin banza shibra saboda irin cutarwar da yau musulunci a makka to wannan kafirin kaji in za a baka labarin cutarwar da yawa annabi ta daga fitowa mafi muni shine cewa ya ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli uqbatu dan abi mu'aytin yazo ya tarar da manzon Allah yana sallah fa wada'a rida'an fi unqihi sai ya sanya wato bargo akan wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sujuda haka ya sa shi ta baya ya zagayo da shi fa khanaqahu biha ya shaƙe shi da bargon nan yana so wato ya shaƙe numfashin shi kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khanaqan shadidan ya shaƙe manzo Allah da wannan bargo a jikin wuya shi kamar yadda kake ganin a fim za a danna mutum da filo ko bargo har sai ya daina musu ira abin da manzo Allah kuma ta baya alalin manzo Allah ya sujuda kafare ana ta dariya a ainihin Ka'aba ana kallon shi a cikin da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa da Abu hatta dafa'ahu anhu sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ya ruwe tura gefe ya ka da shi a gefe qala ce a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum za kashe mutum kawai dan ya ce Allah ne ubangijin shi kuma ya kawo muku hujjoji na gaskiya kawai laifin da kuka za kashe shi a cikakken kisar nan suka rufe shi ma sai na bakar duka saboda kafirai ne basu su da imani suka bubbuge shi a takaice dai wannan ya daga cikin cutarwa mafi ainihin wato mafi tsanani da annabi sallallahu alaihi ya fuskanta a makka ya fuskanci tawa ire-iren waɗannan sun taba zuwa yana sallah haka suka ɗauko mahaifar raƙuma wadda ta haihu suka zo suka yaba mishi akan jikin shi suna ta dariya ya ci gaba da sallah da manzo Allah yana sallah duk abin da yake baya fasawa sai da yashi Fatima ta cire abin daga jikin jikin shi ta watsar ta musu zagi ta uwa ta uba tukunna ta ci mutuncinsu to irin wannan kullum haka suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam to daga wannan hadisi yanzu me zamu gane shine cewa duk inda annabi yake sai na abubakar yana nan da zaran za a da shi yana wajen a lokacin da wannan yake faruwa duk ina sauran sabon da suka musulunta ko dai ba sa kusa ko kuma ko suna kusa ba abin da za su iya ji domin akwai ire-iren waɗannan akwai irin su Abdullahi dan Mas'ud waɗanda suna kallo za a yi wa annabi cin mutunci kamar wancan hadisin da muka ambata na wannan mahaifa da suka daura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wayan shi Abdullahi dan Mas'ud yana gani amma ba zai iya komai ba da aka yi ruga da gudu ya je ga Fatima su mun shi ma bai isa dan kowa a Makka ba in yi magana za a ce waye ubanka talaka dan talaka wanda sana'a shi kiwo ne ku zo da safe a tattara mashi dabbobi ya tafi da su daji ya je ya kiwo in ya dawo kowa ya bashi abin da zai bashi gwadon yawan dabbobinka ko yawan jingar da aka yi shi irin abin da yake kenan kiwo yake ba shi ma da mai gida sai gari ya waye zai fara neman su waye za su ba shi da da zai da kiwo ba shi da ko kwandala ba shi da gida nashi na kanshi ba shi da wata karama da ka bai isa idan mutanen maka suna wulakata annabi sallallahu alaihi salama, bai magana ba bai isa ba bai isa ma ya bayyana musulunci shi ba ba dan shi ma dan ta kife bane to akwai irin su ko kuma wanda ko da dai sun musulunta suna san suna harkokinsu suna da kiwon su ko noman su ko kasuwancinsu amma na bakar shi tun da ya musulunta to nan ya tare a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke tashi tare suke wuni babu abin da ke raba su sai bacci da haka har san da zai hijira zuwa yayi ya shigo gidan sayyidina bakar ya ce ma sayyidina bakar ina so ne magana da kai ma'ana saura ta tashi ya sama sayyidina bakar a cikin falo shi da su Aisha da sauran ya suna fira sai man sai sayyidina bakar ya ce a ba ya rasulullah ai duk waɗannan family members ɗinka ne karka ji kuma ka faɗa sai manzo Allah ya ce Allah ya umarce ni da ni kawara da ni hijira yace to tarara mu tafi kuwa yana faɗa ka tana baka yace tarara mu tafi ba shine ba annabi ne ya gayyace shi ba shi da kanshi ne ya sa kanshi a cikin gayya cewa da shi za a tafi yace kuma ga ga abun hawa manzo Allah ya ce a sai na bada kuɗi sai na baka yace a ga abun hawa haka da aka je Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman ina zai gina masallaci har inda wannan dabba kasuwa'u ta tsaya sai ce to nan ne aka umarce ni nan inda dabba ta tsaya suwaye masu wurin nan aka ce ga munan ya rasu da labarin najjar suka ce mun baka sadaka don Allah yace a a bis ya banin najjar sai kun faɗi kuɗin shi ba za a sake kyauta ba saminuni ku faɗa mun kuɗin shi suna cewa mun bar maka dan Allah yana saminuni dole ne suka faɗi kuɗin suna faɗan kudin sai na baka ya ciro kuɗi ya biya bai jira mun Allah ya biya ba ko ina yana nan shine right hand man na annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata jama'a lalle mu fahimci tare da irin waɗannan mutane sannan na mu sannan na iya fahimta wato gravity nauyin irin abin da ke faruwa na zagin su da ake sun mun san darajar su yanzu yan siyasar Najeriya da suka san darajar misali misali yan arewa yan siyasa da suka san darajar Sadauna suka ga da wani taɓa zagin Sadauna gwamna ne sai da aka cire shi a nan kasa da aka taso kan shi da bala'i sai da aka cire shi amma sai mutum ya zagi sai na bakar sai ya kwana lafiya a gadon matar shi ba wanda zai kula shi a nan kasan musulmai wannan ba karamin bala'i bane jama'a Allah shi kyauta isharatun isharatun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ila istikhlafi ga kuma wasu isharori da da Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi akan cewa bayan shi sayyidina Abubakar sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu an abi bakr ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama har ya bar duniya bai ayyana karara ya ce ne halifa na ba amma ya yi wasu maganganu da wasu take-taken shi da suke nuna ishara zuwa ga haka in ka so ga bayani cikakke fiye da wanda malam ya yi anan, jiya zai kanta sharhin a ƙeta tsawiya na ibnu abil izzi al-hanafi za ga cikakken bayani karkashin gaba da ya magana kan cewa mu ahlus sunna muna cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na bakar shine halifan musulunci bisa ijma'in al'ummar musulunci bisa kuma cancanta daga shi sai Umar daga shi sai Usman daga shi sai Ali wannan haka Allah ya tsara kamar yadda Al-Hasan dan Aliyu radiyallahu anhu za mu je can gaba za mu ji labarin wannan bawan Allah daga cikin Ahlul wanda sayyidun ne min sadati hadhihi al-umma radiyallahu anhu wa an abihi wa ummi sayyidina hasan dan aliyu kun san yayi rigima da muawiya amin ya anshi halifancin baban shi wanda baban sun ta rigima da muawiya bayan kashe baban ya anshi halifanci wajen yan watanni ya ci gaba da sarauta bayan amushin baya kasar kufa sai ya taho sayyidina muawiya shi ma ya taho daga sham da aka zo aka ja tinga hasan dan aliyu ya ga yawan sojojin nan sai ya shiga cikin mutanen shi ya ce kai na ga sojojin musulmi ga sanan kowa ya wasa takobin shi ya ce idan muka yi wannan yakin ko da ɗayan mu zai ci riba sai an kashe kwatankwacin wato abin da za a kashe a cikin wanda za su ci riban sai an kashe ninke shi a cikin wanda za a ci nasara a kansu mana ku da za ku ci nasara in za a kashe muku mutum ɗari to sai kun kashe mutum ɗari biyu a kalla a can yace babu bukata a zubar da jinin musulmai ta haka da aka aje a ce ma muawiya ya zo mai magana da shi aka ji aka gaya muawiya muawiya ya ce a'a a aiko da komai me sakon yana nan yana jira ba zai zo ba yace to ku je ku ce mishi na ce zan ban mishi wannan mulkin amma ina da sharɗan da zan shi muawiya ya ce na karɓi duk sharaɗin da zai ga takarda a kai mai takarda ya rubuta sharaɗin da yake so a ciki za ka mai takarda ya rubuta cewa na ban maka wannan halifancin dan kan musulmai ya haɗu amma bayan kai ni ne zan hau sannan kuma dukan wanda suka gaba da kai a cikin mabiya babana ba wanda za ka ta'a kowa ka rabu da shi harkar shi kar a kama kowa da laifi ma'au ya ce ya yarda amma banda mutum ɗaya shine wani qais ibnu sa'ad ibnu ubada wani kasur gumin sabi ne wani wanda aka ce ya hau jaki sai dai ya kama kafa shi ya nan ɗaya kan ba ka wata dinga dan kasa saboda tsawo <laughs> a qais dan sa da abi ubada kenan wani jarumi ne ma'au ya baya san shi saboda ya iya makirci na yaƙi kuma ya kulla mu'awiyan makirce makirce na yaƙi sanda ake rigima tsakanin aliyu da mu'awiya sai ce wallahi in dai wannan ne ba zan kyale shi ba sai ya san yace to wallahi sulhun wannan ba zai yi ba sai ka kyale shi sannan mu'awiya ya haƙura yace ya kyale kai su dan sa'ad dan abi dan sa'ad dan dan ubada kuma abun abun mamaki ma shi kuma kai din sai ya zama bai ji daɗin ma wannan sulhun da aka yi ba dan daga wannan sulhun da aka yi suka bata ma da hasan nan ya koma madina ya zama shi ba ya kula kowa sai ibada har ya mutu labarin shi na da tsawo ba shine labarin da muke so ba to a lokacin da ake wannan sulhu shikenan sai Hassan dan Aliyu ya hakura ya je zaman shi a Madina Muawiya wajen shekara goma yana mulki sannan ya rasu shi Hassan dan Aliyu ya rasu ya zo rasuwa to shine martani nake so na kawo mana sai kira Husaini ya ce kamar da malaman tarihi suka nuna ana tunanin matan shi ta sa mashi guba abinci amma yan shi'a suna cewa muawiya ne ya saka babu hujja akan wannan amma ya tabbata matan shi ta sa mai guba abinci kuma wannan abin mamaki bane yanzu mata suna yin wannan hago mata suna saka mazan su guba abinci saboda auren kiyayya ko za a mata kishiya ko wani abu dai haka naka ba abun mamaki bane amma cewa mu'awiya ne bayan aka saka mishi wannan karatun yan shi'a ne karatun yan shi'a kuma ɗaya yake da karatun gida da koki dan babu isnashi yana nan a cikin littafan su sun murutul zahab waɗanda muka ambata a baya ala ayi halin bayan ya sha wannan guba kwana da kwanaki ta kama shi sosai Sai ce a kira mashi dan uwan shi Husaini da Husaini ya zo ya zauna sai ce zan maka wasiya Husaini wasiya ta farko shine ka gani sanda manzon Allah ya rasu babanmu yana gaba gaba a cikin harkar nan ta addini kuma har ya sa ran zai samu halifanci na Allah bai bashi ba sai na bakar ya zo rasuwa kai tsaye abubakar ya naɗa wani bai naɗa babanmu ba wanda aka naɗa umar ya zo rasuwa ya sa kwamitin shawara har da babanmu babanmu ɗin nan ya cancanci a bashi amma Allah bai kaddara ba yake sai da aka kashe Usman sannan Allah ya kaddara lokacin shi ya zo sannan lokacin na shigo da rigingimu kaga da abubuwa sai kai yace to ina maka wasiya kai nesa da wannan shugabancin yace ina ganin Allah zai so ya hada mana tsakanin falalar cewa mu ahlul baiti ne da kuma falalar halifanci wannan magana Hassan dan dan Aliyu kenan muna tona wannan asiri da gane me yasa yayin shi a ba ruwansu da shi saboda shi ya janye jikin shi daga dukkan wannan rigingimu wannan magana ita ya faɗa je kan tarihi tarihi Imam Zahabi tarihi Islam da littafin ainihin tabaqat na Ibn Sadid da littafin tarih sira da magazi tarih na na ainihin Muhammad Ibn Ishaq din labarin yana nan a cikin waɗannan ba labarin ne koyi ba yace ina ganin ina ganin Allah biyu su hada mana falala biyu ne cewa mu ahlul baitin nubuwa ne ko mu halifofi ne su kuma yace abin da suke rigima a kai cewa kenan halifanci dole sai ahlul baiti ahlul baitin ba su da fahimta haka ya ku yan shi'a ba su da wannan fahimta ce ina maka nasiha daga guji ka janye jikinka daga wannan abu Ya ce in na mutu na roƙi Aisha cewa a rufe ni kusa da babana Annabi kenan alayhi salatu wassalam a ɗakin ta kuma ta amince Ya ce amma ina ganin kamar kunya take ji in na mutu a je a ƙara gaya mata in ta yarda a rufe ni in kuma an ga za a samu wata matsala da ta dawo rikici tsakanin musulmai a kai ni baki a rufe ni da ta da ya mutu aka je za a rufe shi a ɗakin Aisha Nurwar dan hakan wanda ne gwamnan banu umayya a madina ya ji labari ya ce wallahi ba a isa ba wallahi ba a isa ba sai ta zo da adawar siyasa ai da usman ya mutu cewa suka ba za a rufe shi a wajen ba saboda shi kuma usman dan uwan shi ne jini ya je ya jawo sojoji fa da makamai aka zo ba za a bari ba shi ma Husaini ya dauko makamai sai aka ce ma Husaini Abu Hurairah ya ce ya ce Mirwan ya ce wallahi wannan abin da kake yi zalunci ne ya za ka ce ba za a rufa hasan kusa da Annabi ba dan shi ne kuma sun yi kama da juna ya ce amma mu sani ka yi haƙuri tunda wannan mamacin ya ce in za a yi rigima a haƙura ku yi haƙuri kawai shi ne aka je aka rufe shi kusa da kabarin mahaifiyar shi fatima abin da ya hana a rufe shi kenan a kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma aisha ta ce na bayar da izini a rufe shi ɗaki na ne amma 'yan siyasa suka hana kuma duk banu umayya saboda adawar siyasa suka ƙi zuwa jana'izar shi sai mutum biyu mutum biyu shine sa'id ibn al afi wanda shi kuma shine ainihin wato limamin banu umayya na madina a lokacin sai kuma ainihin wato a khalidu ibn walid ibn uqba jikan wancan da muka faɗa da su shi ma ba amawiye ne shi kuma yace wallahi sai naji jana'izar jika annabi wallahi ko me za a ga mun sai naji amma da sauran suka yi zaman su adawu siyasa kenan ba aka fara ta ba jama'a aka je aka yi jana'izar na aka gama lafiya da aka yi za a yi jana'izar sai Husaini ya ce masa idan dan asi shi suka mai sallah kai ne limamin garin nan yace kuma wallahi ba dan wannan bace sunna kai ba kai saka mai sallah nan nan wajen ba shine ga tunda muka yarda cewa idan aka zo wuri wai dan kai kana alaramma ko malami wai dan uwanka ya mutu ko matarka ba kai ne limamin gawa ba limamin anguwa shine limamin gawa liman shine gatan gawa shine gatan masu rai kar a zo ana rigima akan gawa a ce wai wani zai mata sallah yana ganin wai shi ya fi kusa da gawa in ka fi kusa abin da aka mata shine wanka da addu'a amma sallah ta limamin musulmai ce ina ba ta fahimci wannan wani ya daga cikin wujudi to a shari a cikin wannan labarin shine kaji ahlul da kansu sasan dan ali sun yarda da cewa halifanci zaben Allah ne wanda duk Allah ya zaba ya bashi to mu sauran musulmi sai mu mushi biyayya da gwargwadon biyayya da yawa Allah shikenan sai a zauna lafiya amma a dinga tada wani tsohon rikici bai da shekara dubu to so kake yanzu sai an taso da su Abubakar da Umar da Usman da Ali da Muawiya duniya an ce to a kwabe musu rawani su ba halifofi bane ba su mulki ba sam a da Aliyu an kake so a yi kaɗan shi a koko za ka yi yanzu akwai da kai saka ce wallahi baban gida tun da dai ku yayi ba zaben shi aka yi ba wallahi ba mai da shugaban Najeriya ne. ba mai da ba mu ga wata kungiya mu ce ba mai da ba shugaban Najeriya ba ne. Buhari ba mai da ba Iranci ba mai da ba duk wanda ku yayi ba constitution ne kai shi ba to wallahi ba yadda ba mu ce kuma addinin mu nan, jam'iyyar mu nan duk da rana ta zagayo ran da baban gida hawa mulki nawa kenan ga wata 28 ga watan August ko mu fito mu zanga zangar la'antar hawa mulkin baban gida na ba har ya zagayo ina jin ɗaya ga watan August ne shi ma ko ba sake fitowa kullum sai ya zama shekara guda ma da bukuwa irin na shi'a irin abin da suke ba kenan abin da ya riga ya wuce ka zo kana jayayya da kaddara Allah cewa baka yadda haka ya kamata ya zama ba kamar da wannan kuma shine addinin ka shine abin da take ina fata mun gane wannan shi a bata kawai jama'a babu babu wani magana na wai cewa akwai wani alheri a cikin ta tsantsabar bata kuma saboda sabawa musulmai sai suka dinga shigo da abubuwa iri-iri ba wannan siyasa duk wani abu da musulmai suke kai sai suke to mu kuma mu yi can musulmai na wanke kafa a lula sai suke to su ba su wanke kafa ba musulmai na kawo masallatai to su ba sa yin masallaci ba ruwansa da sallah musulmai na yin aure su ce to su mutu za su da mutu'a da ire-iren waɗannan iskancin da suke duk saboda mai suke wajen saba musulmai dan kuma wai a cika duniya da barna da sharri wajen mahdi ya fito mahdirin nan su Allah shi kyauta a takaice ce an abi Musa radiyallahu anhu kala maridan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fastadda maradahu Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya da mariduhu sai rashin lafiya ya mishi tsanani fa qala sallallahu alaihi wa ala wasallama sai manzan Allah ya ce muru a ababakarin falyusalli bin nas a je a ce na abubakar ya mutane limanci ma'ana shine na'ibi kenan ya je mutane limanci qalat aisha innahu rajulun raqiqun sai aisha take cewa ya manzan Allah babana abubakarin mutum ne mai raunin zuciya idza qama maqamaka lam yastati an yusalli bin nas in ya tsaya a matsayin ka nan na limami ba zai iya mutane sallah ba qala sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah ya ƙara cewa muru ababakarin fa yusalli bin nas na dai ce muku aje a ga abubakar ya mutane sallah fa'adat sai ita kuma Aisha ta maimaita mishi wannan magana fa qala yace muri ababakarin fa yusalli bin nas na ce ki je ki ce abubakar ya mutane sallah fa inna kunna sawahibu yusufa ku mata kuna nan har yanzu irin na zamanin annabi yusufa mutanen yusufa ma'ana makirai daga cikin fasarar da aka yi makirai ko kuma masu faɗan abin da ke cikin zuciyarsu ba a ɓoye abin zuciya su faɗi wani daban a baki idan aka ce makirai shine a ɗauka cewa mata a zamanin annabi yusuf sun ta ƙulla mishi makirai makirci iri iri tun da kan ita wannan uwar gida ki nashi da kuma sauran matan gari ko kuma juya magana da suka yi su matan ita take cewa ma jaza'u man arada bi ahlika su'a alalin ita ta wannan aikin kaga shine makircin kenan domin Aisha yadda ruwa ta zo kakkiya a wannan lokacin akwai sanda ta sa Hafsa ne cewa ki je ki ce ma manzo Allah babanki Umar shi ya fi cancanta da limanci nan ba babana ba saboda babanki ya da taurin rai babana kuma ya da rauni ita kuma ta ga eh gaskiya za a samu karama a gidanmu ba na a ce ne na'ibi sai ta je da gudu ta faɗa manzo Allah ya ce a Abubakar na ce sai Aisha ta masa sai ki ƙara gaya mushi baya cikin yace sai ki ƙara gaya ne to da ƙarshe ne manzo Allah ya ce mata ke har yanzu kuna nan kamar mutanen zamanin Annabi so mata ma kirai ta ce Aisha ni ji wallahi ba na son wannan kawancen da muke da ke ban taɓa samun alheri a kawancen mu da ke ba duk kawancen da muka yana zama matsala ne saboda a baya tan sun yi kawance da Aisha sun yi alliance cewa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ɗakin kowace ta kau da kai ta ce ya sha zuma mai warin kashi suka yi haka din har manzo Allah ya haramta wa kanshi zuma din Allah ya saukar da aya cewa ya ayu annabi lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtagi marzati azwajika me yasa kake biyo mata kana kana haramta abin da Allah ya halatta maka Allah ya kyare su anan kuma Allah yake Allah ya musu mutsu mutsu cewa idan suka ma manzo Allah abin da baya so to gaba daya za a fito da muminai da mala'iku gaba daya za a yi musu za a yi musu rajamu za a musu taron dangi cewa ainihin wato a wallahi ne ne ma'aya eh wa inta zahare fa inna allahu mawlahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir asa rabbuhu in talaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin kaza kaza kashi aka ce sayyibatin wa abkara da yan mata da zawarawa saboda ita hafsa ba zawara aisha kuma ba. sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ila'i wata guda bai shiga gidan ta dinga kuka ita hafsa din ta dinga kuka babanta Umar ya zo ya mata kashe da duniyar nan ita ma ya gaya mata cewa ya ji labarin manzo Allah yana magana suna mayarwa ko ko manzo Allah a wuni guda wai sai a ki magana da annabi a gidan shi yana magana ana mai zumbura zumburan baki shi to wallahi kan na ƙara jin labarin ke ki shiga cikin irin wannan harka kar kuma ki yawaita tambaya da cewa ba ni ba ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma kar ki dinga ruduwa da cewa an fi son wata fiye da ke ke dai ki zaman ki zaman aure zaman neman lahira ki ki bi ki sau da kafa amma bata ji wannan shawara ba ta ci gaba da biyo Aisha shikenan annabi ya musu wannan ainihin wato kaura da ya musu tana ta kuka shikenan Umar ya shigo yace ba ga abin da ke ga miki ba da gaske ne annabi ya sake ku ta ce wallahi ban sani ba ga can da ya fita ya mu kwana da kwanaki bai fito shi kin ga abin da ke ga miki ko yanzu a gari ya waya karshe ma dai sai da ta kai ma ita Hafsa manzo Allah ya taba sakinta ma alaihi salatu wassalam wanda wanda ya rawaito hadisin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki kafin ta karasa gidansu mala'ika Jibril ya ce Allah ya ce ka mai da ita fa innaha sawwamatun qawwama Mata ce mai kiyamul layli ko mai yawan azumi zaka ba mace ce ta saki ba ba a sakin irin su da wuri haka kawai ka dawo da ita sama za Allah ya karasa ko cewa ta dawo to shi take ishara kan cewa biye wa Aisha da ta dinga yi akan waɗannan abubuwan bata ci riba komai akai yau ma kuma gashi bata ci riba ba sai take ce ma Aisha ma kuntu li usiba minki khaira ni dai ba zan taba samun alheri daga kawanci da ke ba da haka ya kuma ta ku ji wannan idan kina da kishiya take mai shegen wayau kin ba hankali za ta iya miki wani abu ke kamar wai tana baki wata falala ne ana ta gina miki wani rami ne wanda zaki fada ciki ki kasa fitowa da haka sai kina yi kina takaran dan da kishiya musamman wannan kasa kasa Hausa Allah shi kyauta shine mallan kasa yake cewa wannan hadisi mutafaqun alaihi sahihul bukhari a cikin kitabul azan babu ahalil ilmi wal fadli ahqu bil imama babun da ke gani akan cewa masu ilimi da falala su suka fi limanci a lamba hadisi na ɗari shida da ainihin wato saba'in da takwas ko da kuma sahih muslim a kitabu salati babu istikhlafil imami idza arada lahu udhr babun da ke bayani akan liman ya ainihin sanya wani a matsayin watin ya mushi ya maye shi idan yana da uzuri to anan wata kariya ta taso wadda malam fiqh suke tattaunawa ina hukuncin yin na'ibi a ce ga liman ga na'ibi na ɗaya ga na biyu ga na uku wani ma na takwas gaskiya wannan ya daga cikin bidiyoyi a masallatai jama'a liman kawai ake yi da liman yake da uzuri yana iya naɗa wani ko kuma wanda aga ya cancanta kamar yadda bilal wata da annabi ya tafi anguwa ya daɗe ya zo ce sai na bakar za ka yi limanci ni kuma na kira sallah kaga yanzu an duba ya cancanta limamin bai bar wani stand ba ko liman da kanshi in zai tafiya ko in baya nan yana da wani uzuri ya ce to in bana nan wane da Allah kai sallah ko duk sanda bana nan wane ya dinga muku sallah amma a ce ga wani sunan shi liman yana da wannan status quo ga wani kuma sunan shi na'ibi haka ga masallaci za a rubuta jiran liman minti biyar galibi haka ke rubuta a jikin Allah na ikama kaza eh, kira sallah kaza ikama kaza jiran liman minti biyar wannan duk jama'a gaggawa ce irin ta mutum ta gaskiya ta ɗan Afirka ba yi da wani mahalli a musulunci abinda kuma aka ce a yi mana'ibin shine kuma ba a yi shine ladan shi kuma ladan ya kamata ya zama akalla akwai ladani biyu a duk masallatan ahlus sunnah musamman saboda sallar asuba haka yake a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan an ji kiran sallar wani to a san har yanzu akwai sauran lokacin cin abinci ga mai yin azumi da sauran lokacin bacci ga wanda bacci bai ishe shi ba idan kuma an ji kiran sallar wani wanda zai kira na biyu kenan ko to da zaran an ji a san to yanzu fa daga wannan sai sallah to saboda ana su a samu ladane guda biyu to ma kai ke a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da bilalu da ibnu ummi Maktum bilalu shi ke kira da dare shine ke kiran sallah na farko kenan mai asalatu khairu minan nawmi shi kuma ibn ummi shi shine ke kira na biyu wanda babu asalatu khairu minan nawmi wanda da zaran an yi shi bayan minti biyar goma sai sallah da ya kamata masalatan ahli sunna su kula da irin waɗannan wato tsare-tsaren da suke a cikin masalatan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma na ce shikenan sai a ce to daga yau an cire waye na yi masalatin nan a ce an cire shi ba ko amma dai a gane babu wani status ko na na'ibi liman ne kawai ba dan ba ba irin tsarin mulkin Najeriya da za a ce duk gwamna yana da dipiti duk shugaban kasa yana da dipiti duk ciyawa yana da dipiti ba ba haka bane ina wajen fahimci wannan shine ma yake cewa wa an jubair bin mut'im qala atatim ra'atun annabiy sallallahu alaihi wasallam fa amara an tarja ilayhi Raga a wancan hadisin yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nace cewa sai dai Abubakar ne zai limanci in baya to ishara akan ya yarda sai na bakar ya tsaya matsayin shi a wajen aikin lahira Shi ne sallah ko to shi ya fi sauki ya yarda sai na bakar ya tsaya matsayin shi a aikin duniya Shi ne shugabanci wannan mata ce ta rogon annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ki je ki dawo ta zo da wani bayanai ne da wani magana sai manzo Allah ya ce ki je ki dawo bayan kwana kaza fa qala ta ce ara'aita in ji'tu wa lam ajidka ta ce to idan na zo baka nan fa ka annaha ta ƙulul maut kamar tana cewa to idan kuma na zo rai ya riga ya halin shi fa ishara akan ta ga manzo Allah sallallahu alaihi a halin kamar yayi gab da sa ko halin rashin lafiya ko dai kuma mace ce mai hangen nesa kawai sai ta ce to idan na zo baka nan fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce in lam tajidini idan baki same ni ba fa'ti ababakar ki je gon abubakar kaga ishara ishara wata ke kusan a fili akan cewa in ba na nan sai na bakar shi ne ci gaba da aikin tsawainiyar yi wa mutane hukunci da fatawa wannan hadisi shi ma bukhari muslim suka fitar da shi bukhari ya fitar da shi a kitabu fadail sahaba babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama law kuntu mutakhidan khalila a lamba hadisi na 3659 da kuma muslim a fadail sahaba babu min fadli abubakar as-siddiq a lamba hadisi na 2386 sai hadisi na uku daga cikin ishara zuwa ga halifanta da saina Abubakar an Aisha qalat qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi maradihi manzon Allah sanda yake cikin halin lafiya inji Aisha tace yace yace da ita ubi'ili a idili ababakrin je ki kira mini abubakrin a baki mahaifinki wa akhaki da dan uwanki abdurrahman kenan hatta aktuba kitaban rubuta musu wani saƙo fa inni akhafu an yatamanna mutamannin dan ina jin tsoron kada wani ne buri ya sanya buri akan wannan shugabanci wa yaqulu qa'ilun ko wani ya ce ana aula ni na cancanta da halifancin nan wa ya aballahu wal mu'minuna illa abubakar da Allah da sai na bakar su ko ba su yadda ba sai dai abubakar ne zai halifanci annabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan isharori ne wanda suke kusan a bayyana suke zama mutafaqun alaihi shi ma bukhari da muslim suka fitar da shi a cikin kitabul marad bukhari ya fitar da shi babu ma rukhsa lil marid an yaqula inni waji'un cewa da eh, babun da ke bayani akan cewa ya halatta ga mara lafiya ya ce ina jin jiki shine inni waji'un in ya faɗa haka bayan nuna cewa ya nuna gazawa ko rashin imani da Allah ko rashin imani da kaddara yace kai wallahi jikin nan yana mun tsanani ina jin ciwo ya halasta hadisi mai lamba ta 5666 da kuma sahih muslim a kitabu fadail sahaba babun da ke bayani akan fallar sayyidina abubakar a lamba hadisi na 2300 da ainihin 87 eh, wallabdu li muslimin amma lafazin da malai kawo anan yace lafazi ne na ainihin al-imam muslim ibn al-hajjaj al-qushayri kaji wannan yana daga cikin ainihin hadisai waɗanda suka bayyana wato cancanta da irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa sai na ya fi kowa cancanta da ainihin wato wannan halifanci mun ji wannan shi mala yace khususiyatu abi bakrin bin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abubuwan da sayyidina abubakar yake banta da su shi da annabi wato abubuwan da ya zama ya ke bantu da annabi sallallahu alaihi sallama dangane da su laqad haziya abu as-siddiq radiyallahu anhu bi khususiyatin ma annabi sallallahu alaihi wa sallama muta'addida Sina bakar ya kudaitu da wasu ainihin khususiyat wasu abubuwa na musamman wanda suke san hada shi shi da annabi sallallahu alaihi wasallama wa hiya tahtaju li basdil kalami alaiha waɗannan abubuwa suna da buƙatar a yi magana sosai dalla dalla a kansu illa annana talaba lil iktisari nalkhusuha fi hadhihi shajara yace amma mu anan saboda neman takaitawa za mu ainihin takaita su za mu takaita su a cikin wata wani tabulation ga yanan wani graph ga wani zanen da ya cewa khususiyatin nabi sallallahu alaihi wasallama abubakar abubakar da nabi sallallahu alaihi wasallama abubuwan da ainihin wato sai na abubakar ya kaɗaita da su shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kawo aya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تهزن inna الله معنا cewa in kun yi taimakon shi to wallahi Allah ya riga ya taimake shi yayin da kafirai suka fitar da shi shi ɗayan biyun mutanen nan ne wanda suke cikin kogon nan lokacin da yake ce ma abokin nashi kar kai bakin ciki Allah ya tare da mu za ka ga ga bishiyar nan da wasu ƙananan rubutu wanda wani mahalaci ya samu dubin dubaru da zai ga wannan gashi nan fil islami fi da'awati ah, ga yanan ko fi sirrihi fi gashi nan dai sai a hankali fi akhlaqihi fil khilafati al kalamu bayna yadayhi al ilmu as salatu al hijra al mashwara murafaqati lin nabi al iman dukhul al janna fi samirihi at-taqwa adafar. sin ya tare da manzo Allah wajen musulunta shine farkon musulunta wajen wa'azi Shi ne farko wanda ya fara yin wa'azi a musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sirrinsa duk sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani wajen halaye wajen zance ko tare suke yin fira gashi nan wajen imani wajen shawara a zaman a hijira tare suka tafi a zaman abokantaka a zaman fira a wajen takawa wajen shekaru irin shekarun da annabi a duniya irin sai a duniya karshe ce kuma a wajen rufewa ga kabarin shiga na annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa ma wasu suke ce mashi garba saboda wai wanda kabarin shi ke yamma da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan garb din abubakar ay allazi kana qabruhu garba kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan aka samu sunan da wasu suke kiran mai suna abubakar da shi in kai sakwata ko zaka suna ce ma duk abubakar sai suna ce mashi kawai sahabi in ka ji ba sakwace an ce wani sunan shi wani wani sahabi to ma'anar shi kawai sayyidina Bakar kamar yadda ka je kano sai ka ji kawai a ce a nan gida a ce akwai ai akwai jika annabi a nan in ji akwai mai suna Hassan ko Hussein za su ce kawai jika annabi ne daga nan zai sai kawai ya are ya fa ya ta shi sharifi alalin asalin shi ma ala mutumin kamar ne ko wani ma ba ne ne ala tunda an ce asalin kanawa jukunawa ne a kaga malaman tarihi suka ce da wuya ka ga dogo a cikin su <laughs> wallahu alam ta waɗannan ne suna daga cikin hususiyat din insha Allah lokaci yayi go wafatu abi bakr radiyallahu anhu rasuwar sayyidina abubakar fi jumada al-akhirah min sanati thalithati ashara min al-hijrati a cikin jumada al-akhirah a cikin shekara ta goma sha uku bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama mari da abubakar siddiq radiyallahu anhu sai na abubakar Allah ya kara masa ya daya rashin lafiya maradul maut rashin lafiya irin na rasuwa wa ja'athu karatu kuma magagin mutuwa ya taho gare shi wa kanat inda hubnatuhu ummul mu'minina aisha fa qalat uwar mu'minai yassa aisha ummul mu'minina tana wajen ita ce la amruka ma yughni sara'u anil fata idza shajara hat idza hashara jat yawman wa zaqa bi hasada akwai waka ce wannan da ake mutuwa a san mutuwa daga cikin da suka sha waka a mutane a kowace al'adu da kowane zamuna ba ka rasa mawaka da suke tsaya su suranta mutuwa ta ainihin ba da labarinta to wani mawaki ne na laraba yake cewa na rantse maka wadata ba ta ainihin wato tserar da mutum iza hashara jat yauman idan numfashin shi ya fara kaiwa yana kawowa shine ma'anan hashara da iza iza taraddada nafsuhu kenan wadaka bi sadaru idan kuma numfashin ya zama kirjin mutum ya mai kunci ma'ana mutum ya kawo gargaran mutuwa to me zai amfane shi ba abin zai amfane shi karanta ga da irin aliyu na manje dinga ba da labarin mutuwa a cikin intaraji ko irin abin take wa mutane yadda take ɗauka yadda take ainihin saɗaɗowa yadda take tafiya da masu kuɗi da talakawa da yara da sarakuna babu wanda take kyalewa to shine irin wannan isharar cewa babu abin da za ta bari wani wadata bai sa ka kyale mutum in ga ta kyale ko lokacin ka ne bai ba farafa basarahu ilaiha sai na bakar sai ya daga idan shi sai kalle ta wa qala yace halla qulti a shaida ba kawai sai ki ce wa ja'at sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi ai kawai cewa zaki magagin mutuwa ya zo da gaskiya wannan shine abin da ka kasance kana ganin zaka iya guje mishi wannan aya ita ya ja sai na bakar sai dai yadda ya zo a tsanin kisar kamar yadda aka ruwaito kuma daga riwaya daga wurin shi yadda al'imamu tsabar ya ruwaito sai na baka ya kanta wannan aya da cewa wa ja'ar sakaratul haqqi bil maut yana mai da kalma ta gaba ta dawo baya maimakon wa ja'ar sakaratul maut bil haqq sai karanta wa ja'ar sakaratul haqqi bil maut in ka san karin bayani kan tafsirin ibnu kasirin da tafsirin al-imam al-qurtubi aljami'a akamil qur'an da tafsir bamu tsabari za ka ga bayanai dalla dalla game da ma'anar wannan aya da kuma ma'anar wannan kon gaba kon baya amma a takaice abin da aya take cewa a takaice shine a alhaqu shine mutuwa ne almautu huwa alhaq dan haka da cewa za a yi waja'at sakaratul haqqi bil mauti magagin gaskiya wato magagi ne wanda ba a kubucewa daga gare shi in ya kama ka sai ya tafi da kai ishara zuwa ga lokacin da mara lafiya ya fara ganin gar mutuwa murara sanda mala'iku zai gansu masu ɗaukar rai za su zo su ainihin wato taho a cikin rundunar su ɗaukar rai Allah ya turo mana na rahama waɗanda idan mala'ikun rahama ne mumini zai gansu za su ɗauki ransu sama da shi har idan shi ya bi su idan kuma mala'iku ne na azaba Allah ya tsare mu za su yi ƙasa da ran ne har ainihin ƙarƙashin ƙasa zuwa jahannama to wannan shine magagi na gaskiya wato ba irin magagi ne na giya ko na bacci wanda yake kewa daga cikin fasar da malamai suka mata da haka waja'al sakaratul haqqi kenan bil mauti ko kuma waja'al sakaratul mauti bil haqqi magagin mutuwa wanda ita mutuwa gaskiya ce wato mutuwa gaskiya ce sun larabawa suke cewa ma ra'aitu yaqinan ashbah bi shakk min al-maut ba mu taba ganin wani abu na gaskiya da ya kai mutuwa kama da ƙarya ba kowa ya san gaskiya ce amma kuma kowa yana ganin kamar wasa ne kowa kowa ne jana'iza ya ga a daga irin ganin ba ni ne ba da dan saurari ne tukunna ai ba yanzu bane sai nayi kaza kullum kowa yana ganin kamar ba ta kawo kanshi ba yana ji kuma a cikin ba sun za ta kawo kanshi amma bai mata shirin da ya kamata shine suke cewa ra'ayi al-yaqinu al-ashbahu bishak to kaga irin wannan in ka fasara haka to irin yadda ake fasara ayin inna hadha da huwa al-haqqul yaqin lalle wannan qur'ani gaskiya ne kuma gaskiya ne al-haqqu dai shine yaqinin al-yaqinu huwa al-haqq al-haqqu shine yaqini al-yaqinu huwa al-haqq amma sai aka kawo su biyu to in ka fasara haka shine ma'anar fasaran wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi mutuwa gaskiya gaskiya mutuwa ta zo zalika wannan abin da za ka tarar na mutuwa ma ai allazi kunta minhu tahi shine abin da kake tsammani za ka iya gujewa ba za ka iya gujewa ba ko kuma ma ai nafiya wato ma wannan abin ma kunta minhu tahi ba za ka taɓa guje mishi ba a ce zalika ma kunta minhu tahi shine abin da kake jin wai za ka iya gujewa ko kuma zalika ma kunta minhu da abinda ba za ka iya gujewa ba fasaha ta farko ma mausuliya ai allazi kunta minhu tahid fasaha ta biyu kuma ai allazi la yumkinu an tahida anhu ma fiya ba ajin tafsiri bane a jihar abu malaman tafsiri ko mu dai malaman labarai ne ko wannan dai kawai saboda ya riga ya kawo ayan ne dole kuma a dan mata bayani faqila lahu sai aka ce da shi ala nuhziru laka tabib shin ba a kira maka likita ba a je a kira ma likita zai duba kamana a duba a makwabta ala ko wani mai kemis ko wani dan magazin likita haka ko wani eh, korare ya zo ya duba shi ko ko a maza maza a tafi emergency da shi ne da ake da an ga mutum bai da lafiya ba za a ce a bar shi a ga abin da zai faru ba aka ce ko a kira um, um, likita ne waƙala. qala qad tabib yace ai likita ya riga ya gani wa qala kuma ya ce ni inni fa'alu lima ishara zuwa ga mene zuwa ga Allah kenan Allah ya ce mini shi mai aikata abin da ya so ne yuridu anna tariba huwa Allah ya nufin mara lafiyar nan a likitan nan shine Allah wannan magana cikin tabaqatul kubra na ibnu salim a juz'i na uku shafi na 198 zikru wasiyati abubakar a cikin babin da ke magana akan wasiyar sayyidina abubakar wa aslama ruha bariha sai wannan rayuwa ta koma zuwa ga mahaliccinta wa ghadara hadhihi hayata ya bar wannan rayuwa ila jannatin arduha as-samawati wal ard zuwa ga aljannan na wadda fadinta ya fadin sama da ƙasa kama basharahu bidhalika habibuhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda masoyinsa ma'aikin Allah sai da amince Allah tabbata gare shi wannan wasiya gare shi cewa ya gaya mushi cewa kai da aljanna ne wa dufina bi rasulillahi sallallahu alaihi wa haka aka rufe shi a kusa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wasiya da ake ishara ya bari shine da ya wasiya cewa in ya mutu duk dukiyar da ya bari ya roki sa'isha yake kar su ci gado a ɗiba gaba ɗaya a mayar baitul malin musulmai saboda da ya halifantin na shekara biyu an ta bashi kuɗi a matsayin kuɗin shi na impress entitlement ɗin shi a matsayin shi na shugaba baya aikin komai sai aikin shugabanci da aka yi ce a mayar yake sannan kuma kar a sa mana sabon likafani wanda yake raye ya fi mamaci cancanta sabuwan sabon tufa ga wasu tsohon riga nan ya ce a mulli kafani da ita ya musu wasiyoyi ya ce kuma baya na umar ne halifa ya yi waɗannan wasiyoyin radiyallahu anhu wa ardahu aka zo matan shi ainihin wato a mai sunanta al ita ce ta mishi wanka asma'u bintu umaysin al-khasaniya ita mishi wanka aka zo aka rufe shi kusa da ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya ƙara musu na bakar yadda wannan a takaice shine tarihin wato rayuwar sai na bakar a takaice kwarai da gaske idan mun zo karatu na gaba insha Allah sai mu tashi a cikin almabasu a salis ahammul ahdathi fi khilafati abubakar as-siddiq amma kafin ƙara karatu akwai sanarwa kamar guda biyu insha Allah abu na farko shine muna mika ta'aziyya a madadin wannan majalisi zuwa ga dan uwa malam ibrahim da aka fi sani da iyayi saboda rasuwar matan shi wadda allah ya mata rasuwa a ainihin daren jiya daren ainihin wato alhamis kenan allah ya ji kanta da rama allah ta huta allah ya mata rama allah ya bashi kuma hakurin juyewa dan uwa ne a cikin addinin allah da shi muke wannan karatuka a wannan wajen allah ya mata shi rasuwa muna fata allah ya mata rama allah kuma ya bashi hakurin ainihin wato wannan rashi da ya samu ni kuma ina mutane abin nan neman uzuri cewa wannan karatu daga yau za mu ɗan sarara gaskiya ba za a yi shi mako mai zuwa da mako na sama ba sai mako na saman sama kenan wanda zai daidai da ranar ashirin da biyu ga watan mai da kuma daidai da ranar ashirin da uku daren ashirin da uku ga watan rajab irin wannan daren daren juma'a sannan za mu dawo karatu insha Allah ba za ni sati mai zuwa ba ba za ni sati na sama ba saboda ko ta tafiya da zan yi zuwa ainihin wato kasar a United Arab Emirates garin Dubai don halatta wani taro na ainihin wato a conference ne na masana larabci a can wanda zai ɗauke ni kamar kwanaki goma insha Allah so ba zan samu halin kasancewa a kusa ba da haka nake ba da wannan uzuri da fatan Allah ya haɗa su da alkhairi da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh